haka na bar kasar mu ba ma mhm. kuma san aka ɗauko ni kawai aka kawo ni cikin al'adu da al'umma da ban san su ba mhm. da yare wanda ban kware a kansa ba wanda shine turanci Kallabin shirin a wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin mu na kanmu. daga mun sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsune wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba na alheri grace abdu mu ta mako wata mace ce da wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta da tsufarta bayan an yi mata aure tana 'yan shekaru goma sha takwas. Za ku ji kowa ce ce. Za mu kuma yi nazari kan abin da ke sa mata kishin juna ko da kuwa babu abin da ya shiga tsakaninsu. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kai ga hirar da muka yi da kallabinmu ta mako. Bari mu faro takon da wata ɗabi'a da aka san mata da ita ko a gidan aure tsakaninsu da abokan zama ko kuma su isu mata wani lokaci ba gaira ba dalili. Lamarin da ya zama ƙadangaren bakin tulu a yunkurin mata na samun kyakkyawan wakilci a fannoni daban-daban na gwamnati. Shirin kallabi ya nemi sanin dalilin wannan kishi. Ga abin da bakin da muka gayyata ke cewa. Suna Sunana Hajiya Bilkisu ɗan gaji. na Mariya Kashin. Gaskiya ne duk mace idan ta haɗu da ɗaya mace yawanci lokuta za hmm. ki ga kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikinta. To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karin farko? haka ne kusan wata ba da son ga wata ta ɗara ta ne kawai ina mm. ga shi ne da bibi eh. hajiya balkis wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu mm. za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita mm. to yana iya yiwa ta fiki ko kuma level ku ɗaya mm-hmm. amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin kuɗi sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne a ce mace ne ciki dole duk wani damuwanki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki eh, labor haihuwa da raino ba sai mace yar a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo zaki ga ana yawon siyasa ana yawon zaki ga mata na bin mai ita shugaban su haka nan da an zo wurin zaɓe to mm. wani sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani miji kishin da muke da shi ne duka natural. Mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka wuri mutum ɗaya. E to yanzu ba haka bane ba. za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato kishin yana da dai an ga cewa ka zama wani abu to bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai ba ne ƴaƴanki ba komai ba ne ita ta fi da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata su fa haka to ni hajiya Amariya. Na'am, to ni ina ganin ko wannan abin ba kama halitta ce. To amma halitta ba abin da ya haɗa ka da mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko ana yan matanci kina tare da kawo kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ce kuma za ta canza miki a takaice eh. to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan eh, bukata? Eh, za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau. Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da 'yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare? Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali. Akwai masu cewa ma mm. kwalliya da mata suke yi ba don mazansu suke yi ba mm. suna yi ne don 'yan uwansu mata. Hajiya Balkisu. Wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato ya zo wani abu ake washe ma an kalli irin kasar zanin me kika ɗaura. sai an kalli kunnuwanki menene kika sa hmm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su ɗaya sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fa kishin kamar yadda Hajiya take yar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai ɗaga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je junction hannu ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to hajja ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko wani mata ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransa na ci gaba. Wanda ke faruwa gasa ce ke tsakanin mata bari dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa yan wato bari in dinka mm. kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan amma gani mm. nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya. Ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa Kin mm. ga maimakon su haɗa kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa mm. a garinsu mm. ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma mm. tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi Hajiya Bilkisu waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza to me zaki dora akan abin da za ta ci Hajiya da ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga mm, matan. Ta yaya su matan za su taimaka kansu? Ta yaya za a yi har mu ci gaba? Kuma ta yaya za a shawo kan wannan matsalar? Kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu. Mm. Sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a mm. so juna. amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je kishin nan yana nan a cikin zuciyar mu to hajja mariya me zaki dora akan wannan eh, bayani to shi ma eh, ni ma abin da zan dora shine eh, wayar da kai ya kamata a shigai musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gefe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kanmu ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar nan a mm. ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba mm. saboda mu ne kan gaba ko me ake zaki ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haɗin kai sai ki kuma an zo an mu a baya mm. mun zama yan turin mu wata irin tarbiyya za mu bar wa mu. gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata mm. kuma kada su yi kishin junansu su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so mm. in kuma sun ga ɗan uwansu na da bukatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har makwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna. To Hajiya Bilkisu me ki ɗora akan abin da ta faɗa? Mutum sa musu tsoron Allah da mm. san san san san san addini da tsoro. Mm. Sannan kai ke a matsayin ki na uwa ke ki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu mm. saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu mm. to mutum daga gida baka haɗa kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai ki ganin baka haɗa kansu ba ka nuna ka fi son wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran yan uwa ma sai su ga suna kin ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yadda yake amma dai ku so juna. masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. makonni da suka gabata shirin kallabi ya karbi bakuncin wata mai hali baiwa a najeriya wadda igiya aure ta hana ta cimma burinta na zama likita duk da damammaki da ta samu a ciki da wajen kasar da kuma sha'awa da ta yi ta nunawa da yunkurin da ta yi ta yi na ganin ta cimma wannan burin. A yau, shirin yana nan a Amurka inda aka samu akasin haka domin kamar yadda za ku je a bakin kallabin ta mako, ita tunaninta kawai shine idan ta girma ta yi aure ta ci gaba da kula da gidanta. Sai dai ta dace Allah ya haɗa ta da mai sha'awar ilimi da ya yi ta ƙarfafa mata gwiwa har ta kai ga yin digirin digirgir kadan kai ku da nisa waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi. sunana hauwa mustapha babura daga jihar jigawa a arewacin najeriya na zo amerika ne tun ina shekara goma sha takwas hmm. da aka auro ni mai gida na ya auro ni daga gama sakandare to shine sila zuwa na ƙasar nan har kuma iwar haka muke zaune a nan tare To ina kuka fara sauka da aka kawo ki daga Najeriya yaya rayuwa ta kasance idan kika duba la'akari da daga inda aka ɗauko ki zuwa inda kika dawo zama? To farko daman daga gama secondary school a kwa na gama 85 aka yi min aure na muka taho na 86 na zo kasan nan mhm. da muka zo a new york muka sauka kasancewar a nan a new york din makarantar da mai gidana yake yin karatun shi na masters a mhm. nan yake mhm. to muka zauna ya karasa karatunsa a new york kusan shekara biyu kaɗan ya rage bai cika shekara biyu ba. Mm-hmm. Daga nan kuma sai ya samu admission a Columbia, Missouri irin wannan jihar da muke yanzu kenan mm-hmm. ta yayi na yin PhD. Mm-hmm. So daga nan sai a New York din da muka zauna na samu ciki na farko 'yan biyu. So aka samu dai irin su laulayi da waye bata uh, in koma baya zama a new york a cikin ƙuruciya na yi shi ganin cewa ni yarinya ce daga secondary school ban taba barin gaban iyaye na haka na bar ƙasar mu ba ma mm-hmm. kuma sannan aka ɗauko ni kawai aka kawo cikin al'adu da al'umma da ban san su ba mm-hmm. da yare wanda ban ƙware a kansa ba wanda shine turanci mm-hmm. so za ki ga mai gida zai fita ya tafi aiki ya tafi makaranta sai kai kadai kwal a gida mhm. to farko da kuruciya duk wannan bai dame ni ba kamar wasan tsana na ɗauke auren <laughs> za ki ga mutum ya tashi ya yi wanka ya gyara gida ya ci abinci yana jiran mai gida mhm. gaskiya sai da laulayi ya fara shigowa laulayi ya fara shigowa ina ta misin gida sosai abu na kuruciya ba zan taɓa manta ba da na haɗa kaya na abin da ƙauye a kullum ɗan kwali ba ma akwati ba na ɗauko na zo kan bene na zauna na ta sara kuka na ce ni sai ya mai da ni gidan mu. <laughs> me yasa kika ɗau wannan matakin a wannan lokacin kawai na gaji da zama ni kaɗai da gidan yawa mm, ban saba zama rayuwa kai kaɗai ba mm-hmm. suna yarinya irin an kai yara din nan zaman ɗaki gurin yayyansu mm-hmm. to ba na zama guduwa nake sai idan sun haihu to mm-hmm. sai in zauna saboda suna da yaro mm-hmm. ko yarinya da aka haifa da zan iya rika wasa da su kisan aka kai ka gidan sabon aure sai kai kaɗai is like sai kai ta jin ba daɗi kuma rayuwa a ƙauye duk ko ina ma za ka iya tafiya ka yi wasa da jama'a barin kuma in ce daga babban gida kika fito Yes, daga babban gida akwai mutane da yawa ba yadda za a ce kana cikin kadaici. Haka. Ko da yaushe cikin raha kake da mutane. To bari mu koma kan wannan batun kin kulla kayanki a cikin dan kwali. Ya aka <laughs> kaya? Ai in gaya miki mai gida na ya dora hannu a kayi ce na shiga uku yanzu ya za in mai da ke babura <laughs> kuma wallahi da la'asar. <laughs> da kyar da ya sanyo kaina na koma cikin gida so a hankali da ya muka fara irin zuwa muna ziyartar mutane ya ce da ni bari zan kai kiki weekend a gurin wasu to mm-hmm. akwai wani Allah ya ji ya rasu consular general na Najeriya a lokacin mm-hmm. yana zaune da matansa guda biyu ko uku mm-hmm. sosai sai ya kai ni gidansu weekend to a nan fa na ji daɗin rayuwa sosai hankali na ya fara kwanciya so idan duk lokacin da na aka ɗauki lokaci haka sai ɗan kai na haka irin je in yi wuke an dawo. Haka. To bayan kun koma Missouri domin kin ce ya samu admission a nan Missouri. Eh, me kika koma yi duk da kin ga duk zaman da za ka yi yau gobe ya ya wuce wasa yau da gobe. Hmm. Eh, kana zaune a gida ba aikin komai musamman ma kasancewar zaman amurka kana zaune ne a cikin gidanka kawai ba ruwanka da makocinka sai dai idan kun saba kuna dan gaisawa ko kuma ka fito kun haɗu um, eh. me hankalinki ya karkata kai bayan uh, kun koma missouri to da yake da muka da missouri dama yana da wani babban abokinsa na kuruciya da suka yi tun daga najeriya dr khalil mm-hmm. to su sun fada dama abubuwan alkhairi da mm-hmm. zama a irin uh, area dama ma shi ya ce masa in kana son gari da za ka zauna ka tara iyali mhm. wannan ya fi irin su new york manyan garuruwa da makarantun su suke da cikowa mhm. nan kuwa ba cikowa gari ne wanda za ka iya raya iyalinka a cikin saukakkar rayuwa mhm. to da muka zo sun taimaka mana sosai ganin abin da ka ga abokinka yanayi da matarsa to da zo ina da cikin yara na wajen wata shida yan biyu ne to ita matar Dr. Khalil Hajiya Rakiya wanda alhamdulillah har yanzu muna aminci da ita. Mm-hmm. Ita ta nuna min hanyoyi irin yadda za ka rika yar ka da ɗan abu dai wanda ba za ka zauna ka zama ka ci kana kaɗaici ba. To da yake a unguwar ɗalibai muke kasancewa duk kowa da yake a gurin ɗalibi ne mm-hmm. university eh, town haka. So mm-hmm. sai na fara raino irin na 'ya'yan makwabta. za ka iya ɗan reno a kawo maka ɗan yaro ina da ciki a kawo min next door yaro mm-hmm. a biya ka ɗaya dala ɗaya kafa awa za ka riƙe yaro awa hudu dala hudu mm-hmm. haka dai na mai da kaina dai irin ina da abin yi da yake kuma mm-hmm. dama a gida da muka tashi gaskiya ba mu saba mu ga iyayenmu ba sa komai ba. Komai kuɗin ku komai mulkin ku komai tsarin rayuwa za ka ga matan gidanku da mm. sauran mutane mm. kowa yana yan sana'arsa koya take. gaskiya baka saba ka ga ana haka zama ba a yin komai ba kin ga mutanen mu a gida idan aka ce misali a yau da ni da ke muna zaune a gida za a kawo mana rainon 'ya'ya za mu ɗauka kai ni ce ma aka mm. raina za a kawo min rainon 'ya'ya ya kika fara ji da farko da aka ce miki ga abin da zaki a nan Gaskiya ni daman Allah ya bani sauƙaƙen kai mhm. kuma in ka samu tarbiya daga gidanku ana nuna maka yadda aka sayar da mu mhm. ba kai fahari da abin da babanka yake da shi ba ko wanka a kai me kake da shi kai mhm. me kai wa kanka to wannan tsarin rayuwa da iyaye suka mana ya bamu mu tarbiya akan cewa ka tashi ka nemi naka To tun da uba bai hana bai gaza ya kawo abinci ba amma iyayenka suna sai da abubuwansu mhm. suna da tabo da kwabo mhm. haka na na ga tsarin rayuwa komai za ka alkinta kanka kai mhm. tunanin gaba to babu girman kai a ciki irin na ah, kan hausawa. To kuma sannan kamar yadda na ce inda ka zo mutanen da ka samu idan masu girman kai ne watakila kai ma ka bi ra'ayinsu. Mm. to wanda ta samu su ba masu girman kai ba ne suna da tsarin rayuwa sauƙaƙa mhm. saboda haka duk da ba su ba reno suka yi ba mhm. bar abin da kamar na lura da ci cewa dinnan suna da sauƙin kai mhm. suna harkar su na kansu saboda haka ni da a lokacin ban da takardu zama america sai kana da takarda aiki idan har kai aiki ba takarda ana iya korarka to mhm. akwai abin da za ka iya da bai saba ka'ida ba shine kamar irin wannan yan kananan ayyuka na reno mhm. awa ɗaya biyu mhm. dala hudu a dai irin wannan bai saba ka'ida a lokacin ba abin da na kenan saboda rashin girman kai ko ma ni ba abin da ban yi ba har wanke ba wanke ba har har wannan bayan reno da na yi mhm. na yi aiki a gidan abinci mhm. akwai abin da ake kira waitress mm. wanda suke zuwa su dau da ka su kama abinci ni da gidana akwai sanda muka tsinci kanmu a yanayin bukatar eh, taimakon rayuwanmu har mhm. wanke building mai akwai wani kamfani da suke potato chips a lokacin nan ma da 'ya'yana guda uku mm-hmm. ni da shi za mu zo mu nemi wadda za ta zo ta zauna mana da su da daddare mm-hmm. mu je mu gyara wannan building din hawa wajen biyar ne building din mm-hmm. shi wannan gini hawa biyar mu je ofisoshi mu share musu mu ɗauke shara mun yi mai gidana yana da eh, doctorate degree gashi kuma shi yana doctorate degree ya kuma ya yi aiki ma a gidan abinci wanke-wanke da sabin duk inda rayuwa ta kai abu na halal mhm. da za ka lura da kanka a ƙasan nan mun zo mun samu shimfiɗa wadda gaskiya ba ta girman kai. va To masu saurare abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin irin ayyukan da hawa Mustapha Babur ta yi a nan Amurka da kuma irin kalubale da ta fuskanta kafin ta kai inda take a yau. Kada ku bari a baku labari. muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki aisha mu'azu a nan birnin washington dc da kuma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri